ما التكوى أقولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت أخوك كريم آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقت من نفقة أو نذرت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 wa kairul huda محمد muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa محدثاتها وكل mu ضلاله abuwa wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki jiya mun tashi mun kwana aya ta 269 yau kuma za mu tashi ta 200 haka ne ko yau kuma za mu tashi 270 daidai a kwana biyun nan duka abubuwan da ayoyin da muke karantawa suke kokarin karantar da mu wato matsala ne wanda ta shafi infaki fi sabilillahi a dauki dukiya a bayar don taimakon addinin Allah ko kuma don taimakon musulmi ko kuma don taimakon al'umma sun karantar da mu cewa in za mu yi wayan abubuwa mu yi su don Allah sannan bayan wannan kuma mu nisanci gori ko kuma cutarwa a sakamakon wato kenan infakin da muka yi to saboda haka wannan aya za ta zama ci gaba inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna ya alamuhu duk abin da kuka ciyar wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na kayan ciyarwa duk taimakon da kuka yi na kayan taimako duk agajin da kuka yi ko musulunci ya ci gaba ko kuma musulmai su ci gaba au nazartu ko kuma kuka yi alwashi na yi alwashi in abu kaza ya faru zan yi kaza idan auren wane ya zo zan ba da sadaki na yi wannan alwashin ko kuma idan na ci jarabawa zan yi raka a kaza na yi wannan alwashin ko kuma duk lokacin da aka tashi gari kaza za a yi kaza zan gina musu masallaci ko zan gina makaranta ta addinin musulunci ko zan bude foundation na wakafi don taimakawa addinin musulunci ya ci gaba to duk irin bakancan da kuka yi fa inna Allah ya alamuhu Allah madaukakin sarki yana sane da wannan ana yace gubiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma yaf'aluhu al'amiluna kaman Allah madaukakin sarki yana sanarwa ne cewa shi masani ne akan dukkan abin da masu aiki suke aikatawa min alkhairati na aikin alkhairi minan nafakati wal manzurat na ayyukan ciyarwa da bakance ko kuma alwashi wata damar zalika majazatu an zalika awfar aljaza lil'aminina sannan wannan kuma ya kunshi bayani a mutane cewa idan mutum ya alkawari zai ciyar ko ya alwashi zai yi aikin alkhairi sai kuma ya zo ya cika to Allah maɗaukakin sarki yana ba da mafi cikan lada ga masu aikatawa lizalika wanda suka aikata wannan ittiga wajen shi inda sun aikata dan neman yardar Allah madaukakin sarki ne dan neman yardar Allah ne ma'udu hudu kuma cika alkawarin da suka yi wa Allah wata wa'ada man yi amal bi ta'atihi kuma Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ga duk wanda ya aiki da da'ansa bal kalafa amruhu wa kazaba ko wata wa'ada nan yayi barazana amma la man la ya'mal yayi barazana ga duk wanda bai yi aiki da da'an Allah ba ko kuma kalafa amrahu ya saba wa umarnin Allah madaukakin sarki wa khazzaba khabarhu ya karyata maganan Allah wa abada ma'ahu ghairahu ya bi wani Allah tare da Allah yana bauta masa ya hada shirka to Allah madaukakin sarki sai ya masa barazanan cewa wa malil zalimina ansar malil zalimina min ansar duk wanda suka zalunci kansu ta hanyar zaba wa umarnin Allah ko aikata abin da Allah baya so ko kuma bautar wani tare da Allah to hakika ba za su samu wanda zai taimaka musu ranar lahira ba a yau ta shi ne ranar tashin alkiyama ba za su samu manyan yanki zo na min azabin lahi wanda za su tserar da su daga azabar Allah wa kimatihi da kuma azabarsa ba har yanzu idan kamar wannan aya tana nuna mana cewa idan mutum ya cika da ayyukan alkhairi sai ya samu na kasu ta wani guri zai iya samun wanda zai taimaka masa a ranar lahira amma idan mutum ya zama ya zalunci kansa ya mutu da wannan musamman shirka to kuma ba zai samu wanda zai taimaka masa ranar tashin alkiyama wallahu ta'ala a'lam to mu je إن تبدوا الصدقات فنئماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير Allah madaukakin tarki ce in tubdu sadaka fa ni'mahi in har kun bayyana sadaka to madalla da wannan sadaka ai in muha idan kuka fitar ta fili kuka bayar za ka yi sadaka ko za ka yi taimako ko za ka cika alwashi da kai na bakance sai ka ɗauka ka bayar a fili jama'a suna kallo sani imahiya madalla da wannan sadaka abin da ake bukata a gurin ka dama shine zuciyarka ya zama kayi dan Allah kuma ya zama baka bukatan a yabe ka ko ba za ka bi abin da gori ko kuma cutarwa ba amma dai ka bayar a fili to Allah maɗaukacin sarki ce fani in fani in mahi madalla da irin wannan ni'ima da irin wannan sadaka ko wannan taimako ko agaji ko cika alwashi wannan duka ba matsala a cikin wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imri'in ma nawa yau abin da yake cikin zuciyarka shine abin wato gidan la'akari sannan sai yace kuma wa in tukfuha amma da za ku koye ita ka bayar mutane ba su gani ba ka bayar ba a tare da jama'a sun sani ba watutu halfukara ku ɗauke ta ku ba wa mabukata to in za ku yi haka fa wa kairu lakum wannan wannan ne fi muku alkhairi fi ne fi muku alkhairi in za ka yi sadaka wato kenan ka bayar a fili babu matsala mazan ka'idan Allah kuma ka'ida abu mai kyau amma idan za ka yi sadaka sai ka yi ta a ɓoye to wannan shi ya fi alkhairi ba eh, huwa khairu lakum wannan shi ne ya fi alkhairi wato kenan fihi dalalatun ala anna israrar sadaqati afdal min izhariha yanzu a cikin wannan magana akwai hujja da take nuna cewa mutum ya yi sadaka a ɓoye ya fi wato kenan ya yi shi a bayyane ko yace in kun bayar a fili badallah idan kun ɓoye ya fi alkhairi kenan barwa a ɓoyen ya fi ladama kenan kamar haka ayan take nuna in har mun fahimce ta me yasa la'annahu abadu min anir riya saboda inda zaka ɓoye din nan ya fi nisa daga riya a lokacin da na zo na ɗauka ina rabawa jama'a suna kallo to riya za ta iya shigo mun mutane su gani cewa ai ni ne fa gashi ina yi amma in ya zama na babu kowa tsakani na sai ubangiji sai kai na same ka na baka kawai na tafiya ta baka san mawaye ya baka ba to kaga maganar ya ba za ta shiga anan ba to saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya fifita a yi ta boye maimakon wato kenan ya zama an yi ta bayyana illa an yi tarattaba alal izhari maslahatun rajiha sai dai idan bayyanawan akwai wata maslaha mafi rinjaye a cikin sa idan ka bayar din wato kenan akwai wani maslaha ta rinjaye misali a ce idan ka bayar din za kuma kai encourage masu bayarwa su masu bayar kai kuma shine manufarka kuma in baka bayar din nan ba wala Allah ba wanda zai bayar to wannan wato kenan kaga akwai maslaha ko kuma yanzu ne ake bukata dole in ka bari yanzu mutane za su abin in baka bari yanzu ba bukatar da za a yi dan wannan amfanin sadakar ko ba zai taru shi ba kafin a koma gefen da za ka buya ka je ka bayar din wannan matsalar ta riga ta tashi ɗauki misali yanzu a ce ka fito samu an buge mutum ya suma yanzu yanzu ake bukatar eh, jini da za a kara masa ko yanzu ake bukatar abubuwa na treatment na gaggawa to sai ka ce sai ka je ka buye tukun sai ka yi a ɓoye a maslahar shine yanzu ka zare ka bayar mutane suna kallo sai a je a yi treating din sa yanzu kaga yanzu akwai maslaha ta zahiri wato kenan a cikin wannan to idan akwai hakan nan to shikenan daidai ke wato kenan da kamar an yi boyewa ta min da Inna su ko son mutane su koyi bishi da shi wa kuna abdal min hadhihi saboda yanzu in a wannan kes din ne bayyanar ta din ya fi falala akan ka jira sai ka boye don ba san me zai faru kafin ka boye din ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi cewa al-jahiru bil bil qur'an kal jahir bis sadaqa wal musirr bil qur'ani kal musirr bis sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ce hukuncin wanda in zai yi karatun Alkur'ani yana yi a fili kowa yana jin sa hukuncin su ɗaya da wanda in zai yi sadaka zai bar a fili kowa yana jin wanda kuma in zai yi karatu zai sami gefe wuya inda ma ba wanda ya sani tsakaninsa da ubangijinsa ne ba sai ya daga sauti duniya tana jinsa ba sai ya boye hukuncin sa shi ma <coughs> daidai dai ke da wanda in zai sadaka yakan je ta a ɓoye ba wanda ya san yayi wannan sadaka din shi sai ubangijinsa mun gane wannan kuma siyaki na aya ɗin ya nuna mana cewa in ɗin tubdu ta fani imahi wa in tukuha wa tutu alfukara fuqara huwa khairul laku sadaka yanzu kaga kenan da boye karatun alkur'ani da boye sadaka ya fi akan wato kenan yin sa a fili sai dai idan akwai wata maslaha ta yi a filin wanda take rajiha to na ko ba hana ba kuma kowanne mutum ya yi zai samu lada ma dama babu riya a ciki kowanne mutum ya yi zai samu lada ba dama ya yi don Allah kowanne mutum ya yi zai samu lada ma dama ya yi yadda aka ce a yi to sau da haka amma duk da haka an rinjayar da wannan mun gane wannan wasu malamai suna cewa sadakar da ake magana a cikin wannan fa ita ce sadakar sadakar kusan kala biyu ne akwai zakka ta farilla ana kiranta sadaka ko inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sannan akwai kuma sadaka ta sadaka da zaka dauki naira goma naira ashirin dubu ɗaya dubu biyu ka bayar to wasu suka ce ta farilla ce wasu suka ce ta nafila ce wasu ka hada dubu biyu yanzu a siyakin kala maganar wanne ya kamata birin jayar wanne ya kamata birin jayar to me ya dalili auki ba abu ya farilla ba abu ya farilla ko ba gane tambayar da nake ba in kun yi sadaka a fili madalla idan kuka ɓoye ya fi alkhairi sadaka nan ta farilla ne ko ta nafila ta nafila ne to me dalili eh eh eh mhm. wannan ma ba akwai ba ku faɗaita da mutane shi ma akwai a ariye kuma za ta iya shiga cikin kowanne ai ai yanzu misali a ce ta nafila ne sai ka bara a fili re za ta iya shiga ta farilla ne sai ka bara a fili re za ta iya shiga re za ta iya shiga kowanne gwargwadon yadda abin nan amma na son mu gano me hikimar eh, da ya nuna cewa na ita zakka ana so a bayyana ta a fili saboda wannan dama hakki ne na Allah maɗaukakin sarki dole kai sai ka yi ita bayyana ta ma ya fi lada akan ɓoye ta yawa bayyana ta ya fi lada don haka da wannan suka yi tarjihin cewa sadaka ta nafila ne ta nafila ne mun gane wannan sai Allah maɗaukakin sarki ce idan kun yi haka kuma wa yukafir ankum min sayyi'atikum Allah maɗaukakin sarki zai share muku wani abu daga cikin kurakuranku ai badalus sadakati canjin wato kenan sadaka wala siyama idza kana sirran musamman ma idan an yi ta a asirce ya da lakum alkhair alkhairi zai samu zai samu da ku fi rab'i darajati a wajen ɗaukaka daraja Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka darajar ku wa yukaffiru ankum sayyi'at ankum sannan kuma Allah zai kankare muku zunubai naku a sakamakon wato kenan abin din mun gane wannan Allah zai kankare maka zunubai zai kuma baka lada zai kuma wato kenan daukaka abin da kai musamman in kai abin kenan kaman wannan aya tana karantar da al'ummar musulmi komai za su yi su yi shi dan Allah musamman kuma abin da zai ja shine a fikihun mazhabin Malik akwai abin da ake kira asad lizari'a kangewa kara tsallaka iyaka yau kangewa kara wannan kaman yana din jiyar da mu wani abu kaman wannan shine iyaka inda musulunci ya hana iyaka nan ne kar kowa ya zo nan malikiya sai ta ce kar daga nan kowa ya tsaya kaga kadan tsallaka nan ma baka fita ba kadan tsallaka nan ba saboda duk wanda ya je bakin nan din akwai tendency cewa zai iya afkawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi gantacce yana cewa eh, karra'iyar a haulal hima yushaku ayyar tafihi yawa mai kiwo ya zo bakin iyaka ka tsaya a cikin saura a tsakiyar saura ka kiwonka amma ka zo bakin gaba gabar gonar mutane kana shuka ai kana kiwo ba mamaki ba za ka ankara ba ka sai ta shiga ta yago kan geran gonar wani saboda mai ka zo haulal hima bakin gaba to saboda yanzu in ka bar a fili ba matsala amma sai aka ce ka bar a boye saboda mai kar ana tsorace maka kar da ta shiga kusa ko mu ƴaƴan adam ne rauni yana tattare da mu sannan kuma hubbi sana'i dabi'atul insani dan adam yana son kullun ya zama an yabe shi to mu je malam wallahu kabirun lallai Allah madaukakin sarki wato yana da ƙwarewa kwarai da gaske bima ta amaluna akan duk abin da kuka aikata yana da ƙwarewa ya san me kuka aikata kuma zai baku labarin wannan abin saboda shi masani ne a kansa babu abin da Allah maɗaukakin sarki bai san shi sani na kuka ba to mu je malam laysa alayka hudeum hmm. walakin Allah hadi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفيلكم وأنتم لا تظلمون الله بارك kuki ذلك ليس عليك alaika hudahu lalle wato kenan nauyin daukan dawainiyar shiryar da su wannan ba matsalar ka bane ya Muhammad ba matsalar ka bane a wannan aya Allah Maɗaukakin sarki yana so ya fuskantar da mu wata kadiya yana so ya fuskantar da mu wata kadiya cewa shiriya a hannun Allah Maɗaukakin sarki take wannan ta sauka a sakamakon wato wata waƙiya da ta faru tsakanin musulmai na Madina da 'yan uwansu na maka wanda suke mushirikai wanda ba su musulunta ba dangantaka ta jini ta hada su amma yanzu addini ya raba kuma sai zama da su wanda ba su musulunta ba suna da bukatan taimakon wanda suka musulunta kuma addini ya sha layi ya ja layi su kuma musulmi masu da'a ne a Allah da manzansa da kuma littafin Allah don haka sai bukatar in ta taso sai su rasa yadda za su yi ba za su iya taimaka musu ba to shi da sai ɗaya daga cikinsu su sai ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ga mahaifiyata ta zo asma'u yar gidan sayyidina abubakar mahaifiyar ta taila har a lokacin ita bata musulunta ba tana makka saboda ta zo madina gurin yatta ka san mata akwai su da zumunci tana mushirka fa mata ta ko ta zo madina gurin yatta ita kuma yar tana musulma ƙara rasa yadda za ta yi kuma ba sa yin abu kai tsaye sai dai ta tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mahaifiyata ta zo zan yi sada zumunci sai ya ce mata eh zaki iya sada zumunci ki je ki mata duk abin da ya kamata ki mata na alkhairi kamar na musulunci cewa Allah madaukakin sarki komai a hannunsa yake kullum mutum musulmi abin da ake so ya portray ma mutanen duniya shine musulunci yana da kyakkyawar ɗabi'a ba dai amma kun kore mu ba kun daddake mu ba kun kashe wasu daga cikin mu ba kun mana walakanci yanzu kun zo Allah na Madina Allah madaukakin sarki ya fifita mu a to ai mu ba za mu rama muku da wancan matsalar ba saboda mu abin da ya kamata muku shine mai mu kyautata muku lura ko jihadi ake yi duk lokacin da musulmi suka ci nasara akan arna to musulunci yana karantar da su cewa su yi musu kyakkyawar mu'amala su su ne in suka ci nasara akan mu kuma sai su bude kofar walakanci su ta kisa su ta malakanci su ta mana duk abin da zai bata mana rai saboda yanzu mu muna da rauni in ka duba abin da ya faru a daular andalus lokacin da aka ci nasara a kan musulmi walakancin da aka yi ko in kana karantawa sai ka yi kuka saboda bakin ciki wadda daga cikin shu'ara wal andalus yana cewa limisli ya yazubul qawdu eh, limisli hadha min kamadin in kana fil kalbi imanin wa islamu irin wannan walakanci da suke zuciya ta kan narke saboda bakin ciki in dai akwai imani da musulunci a cikin zuciya ya jera abubuwa da yawa na walakancin da suke yi a 'ya'yan musulmi to amma kaga musulunci ya ci nasara baya abin to yanzu gashi musulunci ya ci nasara kuma gashi ita kuma ta ta ko ta zo ya mace kaga inda a wani guri ne ba tana zuwa makama ta za a yi amma duk da haka sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce babu damuwa rawa abu eh, abdurrahman an-nasa'i an ibn abbas qala kanu yakrahuna an yardahu li ansabihim min al mushrikina musulmai sun kasance wato kenan suna jin kyamar wato kenan su sada zumunci ko su taimaka ma danginsu na jini cikin wato kenan mushrikai ba basa'alu sai suka yi tambaya farukki salahum sai aka musu rangwame Allah madaukakin sarki sai ce ba matsala su yi musu wannan fa nazalat hadhihi al-aya shine sai wannan ayar ta sauka Allah ya ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha dawainiyar shiryar da su ba a hannunka take ba wannan ke kidabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hukuncinsa ya ja bazarsa kan kowa baka da responsibility na shiryar da kowa ba a dora maka ba ba a ce dole sai ka sa kowa ya zama musulmi ba ko kuma dole sai ka sa kowa ya zama shirye ba a'a ba dora maka haka ba laisa alayka hudahun walakin Allah hadi ya sha amma Allah shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama wato kenan ya shiryar da shi Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya shiryar da shi yanzu shirya a hannun wa take a hannun Allah madaukakin sarki take a hannun Allah madaukakin sarki mai tambaya in ya ga dama zai iya tambaya to kuma inda Allah madaukakin sarki ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim fa kai muhammadu kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya mai ba da ansa in ya ga dama zai iya ce masa kuma eh mun ji wannan amma kuma Allah madaukakin sarki yake yana yana cewa innaka la tahdi man ahbabt walakin la yahdi man yasha to mai nazari kuma sai za a ce to kenan wannan ayoyi na alkur'ani to akwai tuka da warwara dan an ce innaka latahdi ila siratal mustaqim wallahi kana shidar da mutane hanya madaidaiciya dan kuma aka ce innaka latahdi Muhammadu baka shiryarwa baka shiryar nan innaka latahdi mana habata baka baka shiryar da wanda ka ga dama wanda kake so ba zai yi amma Allah ne yake shiryarwa to wannan bayani akan wannan shine ita kanta shiriya kowace akwai mataki mataki matakinta shari'a amma tana hannun Allah maɗaukakin sarki haka ne ko ba haka ba Allah shi ne. shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din Allah ne ya zaɓe shi ko zaɓansa Allah yi ba dabaransa ba ba wayansa ba ba matsayin gidansu ba ba matsayin iyayensa ba amtaro shi maraya ne ma mahaifiyarsa ma tana yan shekara shida ta mutu babansa ya mutu tun ba a haife shi ba kuma a banu hashin ba shi shi kadai bane banu hasin ga nan kaca kaca a laraba ba shi kadai laraba ga su kaca kaca a duniya akwai sauran kabilu kuma Allah madaukakin sarki Allahu yaj'alu risalatahu minne Allahu yaj'alu risalatahu minne Allahu ya'lamu haisu ko Allahu ya'lamu ko alam ne haisu yaj'alu risalatahu Allah shine yasan inda yake ajewa risalarsa zai isa ta diyan da ya gara ma amma sai ya zabe shi kaga ba wayansa bane ba dabararsa wannan shiriya ne ta Allah madaukakin sarki to da ya zaɓe shi nan sai kuma ya ba shi alkur'ani ya kira mutane ya kira mutanen gidansa suka ansa ya kira abokanansa su abubakar da umar da usman da ali suka amsa ya kira sauran al'umma suka amsa ya kira kabilar laraba da allah ba shirya da mutane yake ba yana shirya da mutane amma wannan shiryar wanda yake shine hidayatul irshad shiryarwa ta nunarwa ta nusarwa yakan nusar da mutane jama'a gashi kaza kaza hatta sai na baka wakin sa ai zuwa yace masa kaga Allah madaukakin sarki ya aiko ni da sako kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma ina kiran ka zo ka shiga musulunci abubakar yace na yarda ba shi nusar da shi ba da abubakar ya ce ban yarda ba ya zai da shi bayan da ya da shi amma kuma da abubakar ya karba waye shirya da shi Allah madaukakin sarki don haka shi shiryar wanda annabi sallallahu alaihi ke shine shaidat irshadin shiryarwa ta kira da nusarwa da nuna hanya a mutane shiryar da Allah madaukakin sarki yake kuma da yace walakin Allah ya di shi ne shine hidayati tawfiqin shiryarwa ta datarwa sai ka ji kawai abin ya dace a cikin zuciyarka zaka karba sai Allah ya jefa a wannan ya jefa a wannan ya jefa a wannan baka ga ma ya masa albishir bai ce mata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa fidin fi a afwajan Ta gani nisa sai yana zanne sai gari kaza kawai bai je ya yayi awa ba bai aika dan awa ba sai gari kaza su zo su duk sun musulunta wancan garin ma sai su zo sun musulunta wancan garin ma sai su zo sun musulunta wannan ba Allah ne ke kimsa musu ba kuma tun kafin hakan ya faru ya gaya masa da haka shirya hannun Allah take cikin hadisin kudi sai Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku 'ya'yan adam kullukum dallun illa man hadaitu dukkan ku batattu ne sai wanda na shirya da shi don haka hadu ne ku nemi shirya ta ahadi ku zai shirya da ku ka gani wani abin da zai nuna maka shirya a hannun Allah take ne, sai ka kai ga ka talaka bakka da komai duniya ba bata san ka ba ga wani can duniya ta san shi duk tsiyar duniyar nan a hannun su suke juya ta yadda suka ga dama dukiyar duniyar nan a tafin hannun su suke juya ta yadda suka ga dama su karya shugaban kowace ƙasa su sa yaƙi a kowace ƙasa su talauta kowa su kashe kowa su duk hukuncin da suka ga damar yanzu ga majalisar ɗinkin duniya an ce akwai permanent chairs amma black man bai isa ya haukanta ba sai wanda aka ga damar ya yi duk suna irin wannan amma kuma zuciyarsa babu imani ko na miskala zarat duk da ya mutu akan wannan directly jihar na tafi kai kana talaka Allah ya shirya da kai da Allah wannan ba hikima ta Allah madaukakin sarki ba sai ka gashi da dukiyar da mulkin da komai da komai amma in yi wani abu karima ba zai ci ba saboda babu hankali a cikinsa me yasa yi da haske na littafin da Allah madaukakin sarki ya sauko daga sama ya saukar daga sama da yake bi za ka samu ko bible din ma baya bi bible din da aka yi distortin din ma shi baya bi kun gane wannan to saboda haka sai kadiyar take nuna mana cewa wayannan dan ba musulmi bane, ba zai hana mu yi mu'amala da su mu'amala wadda take mai kyau ba wan a hannun Allah take mu din da muka shiryan Allah ne ya shiryar da mu su ma walau sha rabuka la amana man fil ardi jami'an inda ubangijinka ya so duk duniyar nan kuwa musulmi ne to saboda haka tunda an yi mu mutane su mutane ba zai hana wato kidan mu yi mu'amala da su mu'amala ta alkhairi ba illa ya ka abin da ake so shine mu nuna musu mu musulmi na cikin mu'amalar mu kullun ya zama akwai gaskiya a ciki ya zama akwai gaskiya mun gane wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki shi yake abin da haka sai yake cewa ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi yanzu akan wa ake magana kenan idan har na na asma'u ta yar gidan sayyidina abubakar ta nemi izini a gurin annabi sallallahu alaihi ta sadar da zumunci a mahaifiyarta kutaila ta taimaka mata sai Allah ya saukar da wannan aya din sai ya ce kuma wa ma eh, mina ne wa ma faktum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi ko wali anfusukum kun yi dan amfanin kanku ne ma'ana zai amfane ku kenan ko wa ma tunfikuna ba kwa ciyarwa ko taimakawa in tiga a jihar laifa sai dan neman yardar Allah madaukakin sarki wa ma fi min kairi wa ma min duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaikum Allah zai cika muku ladan ranar tashin alkiyama wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba ba Allah ma'ana babu abin da za ku bayar dan Allah ya zama Allah madaukakin sarki bai ba ku ladansa ba mun gane wannan to saboda haka kamar wannan yana nuni mana cewa duk wanda yake da wani haƙƙi a kanmu na mu taimaka masa ko da ba musulmi ba ne wajibi ne yi misali yanzu kai kai ne gwamna ko kai ne ciyaman ko kai ne shugaban ƙasa. allah ya sa kuma cikin irin ƙasar da muke cikin ta najeriya nan to kaga yadda ka ba wannan haƙƙinsa wannan ma ya kamata ka ba shi haƙƙinsa, a duk lokacin da kake haka ne mutane suke auna ka daga nan kuma suke baka hukunci sadaka a nan ne kake tallata addininka. a lokacin da ka zama kai kana musulmi kana cuta in duniya ta daga ba kai za a gani ba musuluncin naka za a gani haka da ko ba haka ba musuluncin naka za a gani a lokacin da kai kirki ka nuna ga hanya wadda take mafi kyau ga taimako in ka tashi ba kai za a gani ba musuluncin naka za a gani haka ne yawa ko makaranta za ka ga suna suna suna fada a yaran su to duk yaran da muka ga ya je yana kaza kaza to ya bata mana sunan wannan makaranta saboda in yi aikin za a ce ai dan makaranta kaza ne ko kuma yaro a unguwa in je wata anguwar ya barna za ce ai dan unguwa kaza ne unguwar za a kalla ko kuma a ce ai dan gidan wani ne gidan za a kalla gaba daya to saboda haka idan musulmi ne ko sai a ce ai musulmi ne yanzu na zaka ja da terrorist mun gane wannan saboda haka Allah bada madaukaki ke ce ma tunfikuna wa ma fiku min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ce na na alkhairi wato kenan dan kanku ne kamar yanda yace man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata alkhairi ya yi dan kansa ne ko kuma inda Allah ke cewa ma kuna illa a wajhi Allah Imam Hassan al-Basri yake cewa nafqatul mu'min li nafsihi wala eh, wala yanfiqul mumin eh, mu'mini in yayi infaki amfaninsa yana komawa a kansa ne wala yanfiqul mumin izan eh, menene ne anfaka illa tiga a wajhi Allah kenan mumini baya fitar da wani infaki face sai dai ne dan yardar Allah da abin da kaga ya bayar ya taimaka dan yardar Allah madaukakin sarki ne neman yardar Allah kenan a da yake cewa ya'ani idza idza ataita li wajen Allah in har ka bayar dan Allah duk abin da ka bayar bala alaika dan haka babu ruwanka ma kana amalu haza Eh, makana menene mutum zai aikata da shi ba ruwanka ba ruwanka mutum ne yake bukatar taimako ka dauka ka bashi ko ka sha gadon asibiti ka ɗauki kuɗi ka bashi don ya sai magani ka gani indiyan ka taimako ne kana tafiya sai zare wani bangaren kudin sai ta sai masa kwalbar giya za ka samu zunubi ba za ka samu zunubi ba ba za ka samu zunubi ba suna kai kayi dan allah ne sannan da ka baya kuma ba ruwan ka da sauran wato kina abun da zai biyo ba to mu je mala lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastadiuna darban fi darbi yahsibumul jahilu aghniya aminat ta'affuf hmm. ta'rifuhum bi simihim la yasaluna an-nasa ilhafa وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله madaukakin sarki yace wannan taimako ba wai za ku yi kawai a yan uwanku wanda ba musulmi ne? a za ku yi za na yi fakin nan lil fuqara alladhina usiru fi za ku yi taimakon ga talakawa mabukata wanda aka takura su dan addinin Allah yani almuhajirin alladhina قد انقطعوا إلى sabilillahi wa ila rasulillahi الله madinata المدينة وليس لهم sababun. يردون bihi ala أنفسهم ما يغنيهم za ku ba da sadaka nan a talakawa miskine wanda suka yi hijira don ɗaukaka addinin Allah mutum ya tafi daga makka ya bar ofisinsa ya bar shagonsa ya bar gonarsa ya bar duk kayan ansa. ya tafi tsangalimin kularinsa saboda mai ya tsira da addininsa yanzu ya zo madina ya zauna a madina baya da gida kaddara an bashi gida an bashi gida wani da yake mutanen madina mutanen albarka ne sun datsa sun bashi ga gida nan ka je ka zauna ko a madina baya da mata kaddara an bashi wani da ce ga yata na aura maka an aura masa ko to da shi da matar me za su ci to kaga a daidai wannan lokacin suna bukatan wato kenan a taimaka musu shine fuqara alladhina usiru fi sabilillah wanda aka kange su don addinin Allah ci gaba su kuma damuwar su yanzu sune su tsaya su koyi karatun alkur'ani su koyi addinin musulunci dan kar ya zama suna musulmi amma ba su fahimci ne musuluncin ba saboda kullum suna madina ai masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna karban hadisai suna karban ayoyin da suke sauka suna karban hadisai kaga lokacin da suke da shi na yin kasuwanci yayi kadan kwarai da gaske yayi kadan sannan kuma suna zanna a cikin masallaci kullum suna tare da annabi suna karban ayoyi da suke sauka da kuma hadisai da hikimomi ko eh, la yasaduna darban fil ardi ba su da halin da za su tafi su buga su je kano su yi sari ba za su je maiduguri su saro ba ba za su je yar anace ne ko yar waye ba su je su saro kaya su zo su sayar su tiriba ba a'a wannan duba ya cikin bajet ɗinsu to saboda haka me suka tsaya sun tsare kansu dan su koyi alkur'ani su koyi hadisai su je su yada addinin musulunci wannan bai kamata a dauki dawainiyan ba ya kamata a dauki dawainiyan su wajibi na al'umma musulmi ta zama ta dauki dawainiyan saboda wa maka na mu'mina an yafiru kafa bai kamata musulmi duk su fice gaba ɗaya su ba yanzu idan garin na duk kowa ya tafi Kano sari wani ya mai dugure zama babu kowa a garin to me kake tsammanin zai faru dole wasu sun tafi wasu su su jira to yanzu musulunci ya zo musulunci nan yana sabo yana bukatan wanda za su san shi su iya shi su kware shi don su shiryar da mutane tunda sakon musulunci na duniya ne ga baki da yanzu ba na makka da madina ne kadai ba to wa'yansu suna zuwa kasuwanci to wa'yansu ko suna zaune su ne Allah madaukakin take ba da misalin waɗannan mutane ce su la ya sadi una darban fil ardi ba za su ba su da ikon su tafi kasuwanci saboda ba za su bar hadisan da suke suke ɗiba ba ba za su bar ayoyin alkur'ani da suke ɗauka hikima da suke karɓa da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ba za su iya haƙurin barin wannan ba sannan ya sabu humul jahilu agniya min ta'afu jahili in ya gansu jahili a nan wanda bai san halinsu ba kenan ya jahilci halinsu in ya gansu sai zamanin wadatattu ne sai zamanin wadatattu ne a kullum zai dan wanke rigarsa tsaf zai zo zanna ya ini da ya tashi washe gari ya dawo rigarsa tsaf zai zo ya ji hadisai ya ji ayoyi ya sa na nafifili ya tashi ya tafi abunsa sadaka wanda ya gan shi bai san shi ba sai tsammanin sai an dafa masa abinci ya cika cikinsa ya fito idan rana ta yi sallah azhar zai koma je sake samun wani abin nan abincin kala kala kala kala ya take nak ya dawo inda dare ne ya tashi adan zai je samu kuma du nan ma haka sai tsammanin haka suke minatta a kufi saboda kamewa kai saboda ba su je sun roƙa ba sai ya zo da safe in tangar bai ci abu ba da yawa daga cikin su idan ka ɗaga rigarsu za ka samu sun daure dutse saboda wato kenan yunwa idan suna masallacin nan idan Allah madaukakin sarki ya sa an yi muwafaka wani ya kawo zarban dabino ya jefar a masallaci sai su rika yaga suna ci in ya samu cin to shine abin da ya in bai samu ba zai hakura Abu Huraira Allah madaukakin sarki masa da yake cewa ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya samu ya ci abin da ya gutsara mai in bai samu ya ci duk abin da hakurin da ya zanyi bai fi zaman sa shekara uku ko sama da uku ko zuwa biyar ba shekara biyar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata amma ka duba yawan hadisan da abu hurairah ya rawaito saboda tun lokacin da ya taso daga daus dan kabilan daus ne ya zo ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to baya barin annabi sallallahu alaihi sai ya shiga gida wurin iyalansa babu fara <coughs> na yunwa ba ta tashin sannan duk abin da yake ji kuma yana rubutawa da shi da abdullahi bin amr bin al-as duk abin da suka ji suna rubutawa suna rubutawa abdullahi bin abu bin as ma shine na farko wanda ya fara rubutawa da haka shi ma yana daga cikin almuksiri na minar ruwat a cikin sahabbai wanda suka fi yawan ruwaitowa hadisi dama za ka samu da waye nana aisha ne idan kuma duk lokacin da annabi sallallahu alaihi ya shiga cikin gida dole sai ta san me ya kawo shi me ya faɗa me ya faɗa sai dai ya shiga ɗakin wata a lokacin za ta kyale shi ita kenan sannan sai abu hurairan sai abdullahi ibn amr bin al-asi sai su abdullahi bin umar da dai sauransu wanda suna rubutawa a lokacin har ma wani zai zo ce musu ku daina rubuta maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam ai san shi mutum ne zai iya yin kuskure zai iya menene annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kunnansa sai ya ce uktub ya ya abdullahi wa wallazi nafsi biyadihi yace ka rika rubutawa ka ci gaba da rubuta na rantsa da Allah da raina yake hannunsa babu abin da zai fita a nan gurin sai alheri ko raina a bace. ko hankali na a kwance ko mun nishaɗi da farin ciki ba zan fitar da abin da ko ba shi kenan ba saboda duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta don haka Allah ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to su wayannan mutane irin su Abu Huraira da sauransu wasu suna ce musu ahlus suffa suffa wata rufa ne a cikin masallaci idan babu wani activity a cikin masallaci sai su koma a cikin baranda cikin rahaba su zauna a nan sai ta karatun su na alkur'ani sai ta sallar su na nafilfilin su to su ne ba za ka taba jin sun roƙe ka ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san da halinsu, su don haka sai ce za a iya infaki a irin waɗannan mutanen to a irin wannan zamanin namu ma su sun yi nasu ko a irin wannan zamanin namu ma haka ne ya kamata a ce al'ummar musulmi tana da wata akida akida shine iddila'i akan waɗanda su suke cikin halin kakani kai kuma ba za su iya zuwa ba saboda wani dalili su zo su barata ba yau kaga kamar ni kamar kai in ta kure yawa zamu za mu ce da Allah wani taimaka mun da Allah wani taimaka mun amma akwai wanda darajar su ta fi karfin su je su roka kuma ba su da shi din ba za su abin ba saboda saboda kamewa ai aljahili bi amrihim wanda ya jahilci amrin su wa da halin su yasibuhum agniya zai tsammanin suna da wadata ba su da matsala min nafaqati min eh, ta'affufihim saboda kamewansu a fili basim a cikin wato kenan suturun su wa halahum da kuma halinsu da kuma maganganunsu su in za su yi maganganu ba sa irin complaint din da mu muke kai a oh, wallahi kar ai ni tiran nan yau kwana uku ba ai abinci a gidana ba ai yau kwana kaza kaza ai yau kwana su ba ruwan su da wannan ko in Allah ka su in ba kawo shi kenan Allah kuke sarki ya kare su daga wannan dan haka sai yake cewa a yi dai a irin waɗannan mutanen a rika taimaka musu an ce a kano wani mutum ya sayo kaji a gidansa sai mai kere kama su da safe sai aka samu cewa kaji guda hudu ko biyar ne sun mutu sai aka ɗebo aka zubar akan juji ana zubar da su a juji sai yaron makwabcin gidan sai shi baba kaga kajin wani sun mutu wallah har guda biyar guda biyar suna yana suna kan juji kuje ku ebo su aka zo aka ɗebo su ce maza maza a gyara su aka gyara ana yankawa ana gyaggyarawa ana kokarin gyarawa an fiffige gashi da ruwan zafi ayi mene ba tana gaggawa sai yaron wannan gidan sai ya zo ga abin da yake faruwa sai ya koma ya fada babansa baba kaga kajin nan da muka zubar din nan gidan wanda sun ji ba suna gyara mushen za su ci ba su da hankali ne musulunci ya halatta ci mushe ne kaza kaza ka sai zo gwan gwan salamu alaikum alhaji me ke faruwa an ce kaza kaza kaza kaza kaza eh ce wai hakan din ya faru yara ne suke gyara ce eh, kwarai yanzu ma ga suna ana gyara su ya ce ah, lafiya mushe ne fa ya eh ce na sani mushe ne ta cin mushe haramun ne a musulunci sai ce eh haka ne na yadda haramun ne amma a gurinku amma mu a gurinmu halal ne me dalili ya ce a ah, yau kwana na uku ba ɗora abinci a gidana ba saboda babu shi babu kuma dalilinsa alhaji kuma ba za ka gaya mu ba ya ce a sai na zo na gaya maka muna tare da kai shekara nawa shekara nawa ai kana ganin yara na suna cewa wa cikin yara na aika ga yake tafiya da takalmi a kafasa eh ana fito da abinci shi ka taba ganin an fito da abinci yanzu yau kwanan ka da rawan ka da ga an fito da abinci kwanan na wasu da ka yanzu mu yanzu mun kai matsayin da halal ne mu ci mushi sai ku ya fashe da kuka kuma ba za a ga mace ta me zan ga maka a lokacin yace to a ji a zubar da wani da a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza to kaga rashin wannan tafakkudi din ita kuma wannan ayan abin da take karantar da mu shine mu tsinkaye a anguwa mu rika lura da wanda babu shi a taimaka masa wani abu da yake faruwa da Allah yake jarraba mu da shi shine a hali irin na yanzu da muke ciki Allah madaukakin sarki ya kawo kunci ta hanyoyi da yawa a dalilan abubuwa da yawa saboda haka na farko babu kudi a hannun mutane na biyu kayayyaki sai suka tashi sai suka yi tsada kaga wani manau'i ne na jarrabawa gwamnati ta rike kuɗi wannan ya rike abubuwa to wa'anda suke da shi kuma wani jarrabawa da Allah ya mana sai ya sa musu kuma tsoro a cikin zuciyarsu don haka ba sa iya ɗaukowa su bayar don addinin Allah ya ci gaba ba sa iya ɗauka su bayar dan taimakon na kusa da su kaga wannan ma matsala ne shi kuma Allah maɗaukaki suke a wannan ayan abin da ke kokari ya karantar da mu shine cewa mu tsaya mu lura da wanda babu shi mu dabin sannan jiya mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nafa da malin an sadaka sadaka da taimako baya ragewa dukiya yanzu tsoron da yake cikin zuciyar da yawa daga cikin masu taimakawa yanzu irin taimakon da ake a ramadan din nan wallahi bana ba a yi shi ba wallahi bana ba a yi rabin sa kuma a gurin masu shi din wanda ba shi da shekan dama shi ke bukata a taimaka masa amma masu shi din ka samu yau taimakon da ya kamata a yi kashi hudu to kashi daya aka yi saboda me tsoro ya riga shi ya shiga cikin zuciyarsu in kun bayar zai kare in kun bayar zai kare a shaitanu ya idu kuma ko yana muku barazanar talauci to saboda haka wanda Allah ya sa yake da shi ya yi tafakkuli musamman yan uwansa na kusa ya taimaka musu da shi musamman irin wani halin da muke ciki wanda zaka ga mutum watansa biyar watansa uku watansa hudu babu salari kuma bai iya wata sana'a ba banda wannan din to yanzu hanyar ta riga ta toshe to wannan ma wanda yake da abin to wani zama shi salarin ma baya tsammanin sa kuma babu to ka wanda Allah ya madaukakin sarki ya sa suke da shi sai dogon nazari akan wannan aya su tsaya su lura su zakulo wanda ba su da shi sai su taimaka hakan nan Madina ta rayu Allah madaukakin sarki ce ta'rifun bismahum la yasaluna nasa ilhafan su wayana suna da kamewa kai zaka gane su da alaman kama kansu saboda ba sa tambayar mutane ilhafan ilhafan wasu malamai suna fassara shi da idan ka bare da bino wannan dan bare man gane wannan dan farin farin takardar cikin nan shine ilhaf to kowannen ba za su tambaye ka ba kuma duk da cewa ba su da shi amma asalin ilhaf yana nufin naci la yasaluna nasa ilhafan ba sa tambaye mutane ta hanyar naci idan abun ya ci ya ci za su iya zuwa su dan leka gurin wanda za a iya samu su dan tambaya in an samu shi kenan ba samu sai hakuri su gaba amma ba za su yi naci ba shine la yasaluna nasa ilafan akwai wata riwaya da aka ce wani mutum ya zo shi ya yi bara ya yi bara ya yi bara ya yi bara ba wanda ya kula shi ya yi bara ya yi bara ya yi bara ba wanda ya kula ya ce kai ainihin ladina na ala anfusihim walau kana bihim kasasa <laughs> sai wani ya ce ayya zahabu ma alladina la yasaluna nasa ilhafan <laughs> eh kaga ba ne mai kyau ko ayyul ladina la menene yusiruna ala anfusihim wala kana bihim kasasa sai ta ayya zahabu ma alladina la yasaluna la sa ilhafa ina mutanen da suke daukan dukiyar su bayar su fifita wani akan su iyaka nasu ne ma za su dauka su bayar kawai dan su fifita wancan eh kamar yadda mutanen madina suke sai ya ce wasu ayya ai sun tafi tare da wanda ba sa tambaya mutane da naci ka tambaya ba a baka ba ka tambaya ba wa'ancan din nan sun tafi tare da wa'ancan da aka yanzu masu tambaya tare da naci suna tare da masu kuma ba za su bayar ba Allah zuwa ga. ga ma'anar ilhaf ne wato kenan naci so la na nasu ilhafan ba sa tambayar mutane ta hanyar naci amma za su iya dan taimako za dan tambaya za su iya alkinaya za su iya meme da sauransu mun gane wannan ta'rifun bi sama la na nasu ilhafan to mujmala wa ma tanfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar wato kenan na alkhairi yufa ilaikum ko bayan biyu bi lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan wannan allazina yunfiquna الذين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهر سرا وألانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدوكاكين تلكيت الذين ينفقون أموالهم wayannan da suke daukan dukiyarsu su bayar sadaka don na musulmi ko taimakon addinin musulunci billahi wannan nahar za su bayar da daddare za su bayar da rana sirran wa alaniyatan za su bayar a asirce za su bayar a bayyane kai inna mutane falam ajru inda rabbihim su suna da ladan su a wurin ubangijin su Allah ya tada da musu lada na musamman abin da yasa nan ayan ta dada budawa saboda kamar yadda muka faɗa akwai lokacin da sadaka dole za a bukace ta a fili to in hakan ta zo bukata ta taso za su yi a filin amma kuma ɗabi'ansu shine a ɓoye suke yi wasu malamin tafsiri suka ce wannan aya ta sauka kan sayyidina abubakar Yauwa in ta kama a baya filin zai bayar amma mafi yawan ɗabi'arsa shine taimakonsa a asirce ke taimakonsa a asirce ke a cikin kokarin da sayyidina umar yake ne ya tsere wa abubakar akwai wata baiwar allah wadda take tsohuwa tana bukatar taimako <coughs> kullum da daddare zai kokari ya zo shi ya taimaka mata ko ya ɗiba mata ruwa ko ya da mai take bukata amma kafin yanzu sai tara an kekkele mata abubuwanta an ciccika da ruwa an yi menene mai an gyaggyara mata abubuwa an yi mata duk abin da ya kamata kullum haka kullum haka ranar sai ya tabbani niwa yake muke ne ta ce abubakar kafin ya iso abubakar ya yi ya tafi abusa kafin ya iso abubakar ya kuma duk lokacin da abubakar yake babu wanda ya taba sanin abubakar ne ke zuwa ya mata wannan abu saboda haka daga cikin sai kan yi taimako amma yakan yi shi wato kenan abin amma in ta kama za a yi a fili zai yi a fili din so alladina kuna amwalahum billaili wan nahar dare da rana sirran wa alaniyatan ko a asirci ko a fili kai wannan mutane fa a ajrun da rabi Allah madaukakin sarki ya sa ladansu yana nan gurin sa yanzu anan abin da ya kamata mu lura da shi shine taukidin aina ke taukidin da yake nuna mana girman sadakar da mutuncinta a cikin wannan ayan a wani kalma ne kuma gane abin da nake nufi ba a wani karkashin wata kalma ce eh sirran wa alaniyatan to naji kaifa inda rabbihim barakallahu fi nafika ladan su yana can gurin ubangijinsu a gaban Allah ladan yake lada a ce Allah zai bada lada gashi a gabansa ne za a fitar a ware musu ya kake tsammanin kalan ladan inda rabbihim ko ba ka baka ka ce aljaru qabla dar ba nana maryamu nana wannan matar fir'auna nan asiya me tace rabbi min li indaka baitan aljaru qabla dar Allah ka gina min bata ce rabbi min li baitan ba sai ta ce indaka tukunna ko da ta ce rabbi min li baitan indaka sai da ta nemi gida sannan ta nemi makwabci amma bata saboda Allah ya bata kaifin basira bata ce rabbi min li baitan ba sai ta ce rabbi min li indaka baitan Allah a wurinka nake so ka gina min gida ta haka malamai suka ce aljaru qabla da. ka nemi makwabci kafin ka nemi gida idan ka ga makwabcin mutumin kirki ne to nemi gidan a gurin saboda makwabcin mutumin kirki kullum hankalinka a kwance yake dangane da al'amarinsa amma in mummunan makwabci ne kullum cin maka wuta zai rika yi wato kina a gidan saboda Allah ya ce masu yin haka ladansu yana gurin ubangiji kenan shi zai dauka ya basu ko kuma shi zai ce a ware a basu akan idansa kaga yanzu ko gwamna zai baka taimako in shi ne zai baka gaba da gaba ko ko wani taro da aka kira mu wata rana sai wani a gaban gama house sai wani ce ya samu opportunity sai magana da gwamna lokacin isa yi gudan nan ya ce basa ba mai jama'a ba mai wani dan kwamfilin kora ya ce eh, eh, eh, ranka ya daɗe akwai wata 'yar islamiyar mu da muke so a dan abin da sai ya ce a dauko miliyan ɗaya ba shi wani akan ido na aka yi alakon miliyan da aka bashi amma da cewa a ji a yabo kar ka sha mamaki a bashi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu haka ma ya gode wa Allah ko ina kallo aka mulmulan miliyan ɗaya na aka ɗauka aka mika wannan mutum ya sauransu to in a gurin Allah ne kawai kake tsammani ya ce lahum in inda rabbihim ladansu yana nan a gurin ubangijinsu Dan haka sai ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu razani dangane da al'amarinsu babu babu na lalacewar dukiyarsu babu kaufu na abin da za su fuskanta babu huzunu na abin da suka wato kenan bari a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki zai sa zuriyarsu ta zama zuriya mai albarka to mu je malam الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون الله أكبر قرآني كده to yanzu duk karfafa gwiwa da alkur'ani zai mana don mu sadaka yayi duk karfafa gwiwa da zai mana don mu taimako yayi sannan kuma duk karfafa gwiwa da ya zai mana don mu yi wannan abin don Allah kuma kar mu gori kuma kar mu cutar duka yayi kenan kaga idan za mu yi irin wannan taimakon mafhumul muwafaka kenan mafhumul mukhalafa shine cewa dole za mu tafi mu mu nemo kuɗin da za mu yi wannan ɗin ko ba ka bane za ka yi babu ne yawwa faƙiri shi ai layu ɗihi duk wanda bai da abu ai ba zai iya bayarwa ba naira goma kacal ake nema amma baka da naira goma ba zai yi ka kyauta da ita ba sadaka dole za a ji a nemi dukiya to amma a hanyar neman dukiyar yanzu wannan kadiya da Allah madaukakin sarki zai bamu shine yadda za a tace mana dukiyar ya zama babu matsala a kanta shine Allah madaukakin sarki ke cewa alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi takabbadahu shaytanu min almas wanda duk suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba tashi a ina ranar lahira yau ranar lahira ko san a ce eh, tashi kowa yana kwanciya kabarin san an fura kafo kowa sai tashi ko sai ya fito ko barudu lillahi ko sai a fito gaban Allah madaukakin sarki to wannan tashin da za a yi ni zan yi kura tashi kai ma za ka yi kura kai ma haka za ki tashi to du mai cin riba ba zai tashi ba illa kama ya kumul ladhi yatakabbathu shaydan face kaman mutumin da aljani ya bige shi mutumin da aljani ya bige shi irin bugar da ba zai iya mallakan kansa ba mutumin da ya sha wato kwaya ta yi masa karo ta yadda ba zai ma iya tashi ba in ya tashi sai ya zube in an daga shi ne talau talau sai ya zube dole sai dai a rike shi mun gane wannan to haka irin tashin da zai kenan duk mutumin da yake cin riba ba zai iya tashi daidai wa daida kamar yadda sauran mutane suke tashi ba ko da kafirai ne za su tashi su tsaya kyam a tsaye ma dama ba sa cin riba kuma ko musulmi ne ba zai iya tashi kyam a tsaye ba a wannan filin ma dama yana cin riba sauraka suna bukatar a tallafa musu to ma damuwar shine a wannan ranar akwai wanda zai kula da su za ka zo kana kama shi kana taitayarsa saboda dan uwanka ne a wannan fili na tashin kiyama kaga abin da kaman wuya ko abin da kaman wuya saboda Allah ce ai la yaqumuna min quburihim yawmal qiyamati ba tashi a kabarin su ran tashi a kiyama ba illa kama yaqumul masru sai dai kaman mai farfadiya wanda lokacin abin ya fita a cikin hankalinsa ko hala sar'ihi lokacin da ya fita a cikin hankalin nasa wata takabbutu shaytan lahu lokacin da shaytani ya buge shi zalika annahu yaqumu qiyamam eh, munkaran saboda zai tashi tashi irin wanda ba shi ake so ba abla dan abbas Allah ya da shi yake cewa akilur riba yab'asu yawmal qiyamati majnunan duk mai cin riba ranar tashi alkiyama za a tambaye shi yana majanuni majanuni mai kenan wanda jin suka buge shi ko haka zai tashi ku za a makure shi za a shaƙe wuyansa haka zai tashi a wuyansa a shaƙe kamar mutumin da yake da chronic um, asma asma ne ko menene ne azan yana mutum yana da chronic asma idan ta tashi sai ka ga ya sha numfashi ma ciki ba zai iya sha ba dole sai dai faɗi yana burburwa to hakan nan mai cin riba wato kenan zai abin ka idan za mu nemi dukiya dukiya halal ne neman ta kuma taimako da ita halal ne amma ya zama mun tsarkake ta daga matsala ta riba mun gane wannan la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi taqabbadahu shaytanu min al-mas to amma me dalilin ne sa haka za ta faru da shi ranar tashi alkiyama in kowa zai tashi daidai amma shi ba zai tashi daidai ba Allah madaukaki ce zalika bi annahum qalu mal bai'u mislu riba saboda suna tawili suna tawili sai ce ai kasuwanci suke yi kuma kasuwanci kamar riba ne mal bai'u mislu riba a to yanzu na dauki dukiyata naira dubu ɗari na baka ka amfana da shi kuma in za ka damun ba za ka damun 120 ba ni ma in amfana ai kasuwanci ne ai daidai yake da in sayo wato kaya na 100 ka zo ka saya abu na 120 ba haka ba ne saboda haka ne bambancin su duk ɗaya ne innamal malbai'u mislur riba kasuwanci kamar riba ne amma anan in lura akwai tashbihi wani irin tashbihi wani irin tajbihi eh tajbihi tausili? ha ah, ban yadda ba <laughs> ce eh, innamal bai'u misil riba kasuwanci kamar riba yake a ka'idar tashbihi akwai mushabbahu akwai mushabbahu bihi ko ba aka ba kuma wajhu shibhi ya kamata ta zama aqwa a cikin mushabbahu bihi sama da cikin mushabbahu idan za a kamanta za a ce aliyu kal asadi aliyu kaman zaki yake a menene fi shaja'a a jarumtaka ko to da aliyu da zaki wane ne siffar jarumtakar ya kamata tafi karfi a cikinsa zaki sadaka ce aliyu kamar zaki saboda shi aliyu yana da jarumtaka sai aka kwatanta shi da abin da ya fi jarumtaka aka yi kamata ya zama ko to zai suka ce innamal bai'u mithlur riba kasuwanci ma wato kenan kamar riba ne yanzu a nan a gurinsu wanne ne ya fi daukan karfin harkar da ake magana al'asulu ya kamata su ce inna ba misulul bai haka ne ita ribar kanta aikamin kasuwanci ne ko ba aka ba sai suka juya abin sai suka ce inna malbai misulul riba wannan shi ake yin tashbi maqlub ko ba ka juyayyen tashbihi saboda an murda kamar misali Allahu nuru samawati wal ard matsalan nurihi ka mishikatin hasken Allah kamar hasken fitilla yanzu a nan wanne ne fi haske <coughs> fitila kai Allah yana da haske hasken Allah kamar na fitila eh ya kamata ce hasken fitila <laughs> kamar hasken Allah sai aka juya ko wani alaƙin zabe a tashbihi maqlub to tashbihi maqlubi aka yi a nan gurin saboda tsananin wato kenan su halatta wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabayatun bil ina <coughs> in har kuka fara kasuwanci na ina bai'ul <coughs> ina shine wato kenan ka zo ka sai kaya a gurin mutum wannan nawa asali dama ka zo neman bashin kudi ne a guna wannan nawa ne dubu uku ne to zan karbe ta bashi a to inda bashi ne dubu uku da ɗari biyar ne to shi kenan ka karbe ta dubu uku da ɗari biyar amma fada kuɗi hannu ne dubu uku nake sayarwa to ka karbe ta dubu uku da ɗari biyar ko sun ce a to ba sayarwa za ka yi ba eh to tunda sayarwa za ka yi kuma ka san dubu uku ake sayarwa ka wata zan baka dubu biyu da ɗari biyar sai na karba sai na baka dubu sai na sake karbe ta sai da baka dubu biyu da ɗari biyar sai ka tafi yanzu ka tafi da nawa ka zo gona empty ka karbi dubu biyu da ɗari biyar sannan ran da zaka dawo zaka dawo da nawa dubu uku da ɗari biyar babu siɗa babu sada kaga a wayo dai kawai ka zo na baka bashin dubu biyu da ɗari biyar ne ranar dawa zaka dawo da dubu uku da ɗari biyar amma kuma sai muka yi wayo wa Allah sayan kaya na kai dubu uku da ɗari biyar tunda ka ne yanzu ya zama naka ni ma zan iya saya a gurinka ni kuma na sayi ta dubu ɗari biyu da ɗari biyar kuma dama bai nike ka'idarsa yarjejeniya ne na yadda na sayar maka dubu uku da ɗari biyar ka saya ka da ka saya an gama wannan na yadda na saya abun ka dubu biyu da ɗari biyar kai ma ka da ka sayar an gama wannan kaga wannan arzikin sa albai ina to da irin wannan bai ina din manzo Allah sassa ce in dai kuna yin hakan nan sallallahu alaikum zillan Allah sai ya sa wa al'umman musulmi kaskanci wanda la yanzu uhu Allah ba zai taba cire shi ba hatta tarji'u ila dinku sai kun dawo zuwa ga ku saboda mai bambancin shi ne yanzu da mutum zai zo ya ce wani ba na aran dubu na tashi zan dawo maka da dubu uku da ɗari biyar ai kaga shi kansa ya yi dari bai yi ni ma na yi dari ba na bashi amma da muka sa wannan wayan ni na ga kasuwanci yi shi ma ya ga kasuwanci kuma asali riba muka yi mun gane wannan sauraka duk wanda yawa Allah maɗaukakin sarki wayo to daga shi zai tabbata ne wawan to al'ummar musulmi su zo suna wannan matsala za ta samu shine Allah zai dauke kwarjinin musulmi a idan kafirai kafirai za su daina tsoron musulmi za su kuma shiga musu walakanci irin wato kenan yadda suka ga dama mun gane to sai nan suka ce zalika eh, eh, menene wannan qalu innamal bai'u mislu riba ai kasuwancin ma kamar riba ne kenan sun ciyo wata hanyar da za su halatta riba riba ta zama halal da sunan kasuwanci Allah sa mu fahimci wannan to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki duk wanda ya shiga wannan akidar to ranar lahira ba zai tashi ba face kaman wanda shaydan ya bige shi kaman mai bugun aljan hakan nan zai tashi shine punishment sa saboda halarta haram da yi ɗaya kenan na biyu kuma illar wannan shine idan mutum yana ga kasuwanci yake yi to har abada ba zai tuba ba amma in yana ga riba yake ya san riba yake wata zai ce Allah na tuba mun gane wannan duk aikin saɓan duniyan nan idan kana yin sa to ka yadda sabo kake to da akwai yiwuwar wata ran zaka tuba amma in ka juya shi ya zama musulunci me yasa ake rigima da masu kada ganguna da sunan addini suna ga addini suke yi don haka babu ranar da za su tuba amma da sun yadda cewa a'a wannan harkarsa daban addini harkarsa daban to wata rana za su iya barin wannan abin mun gane wannan so ga shi sa kullun shedan kokari yake ya kawo maka wata hujja da dalili da zaka zamar da haram halal to ba za ka taba duba ba amma in ka yadda haram kake yi to za ka tuba wata rana me yasa ake rigima da akan bid'a ai me yin bid'a yana ga addini yake yi aka ce shay'un yushbihu dina wala mai minhu wani abu da ke yayi kama da addini duk me yin sa ga nake addini yake kuma ka zaka ce masa addini yake ba kaga ba zai yadda ba saboda bai fahimci cewa ba addinin bane bai fahimci cewa ba addinin bane to ba zai taba denawa ba sai ran da Allah madaukakin sarki ya gane da shi abin nan fa shiriri ta ne to a lokacin take zaka ji ya watsar da abu kuma ya wasu abin ma mun gane wannan yau zalika bayanan qalu inna ma bai'u mislin riba wa ahalla Allahu al-bai'a shi kuma fa Allah madaukakin sarki ya halatta kasuwanci ka je ka sayo ka ci riba Allah madaukakin sarki ya halatta Abdurrahman dan Auf lokacin da ya zo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari guda yace ka je ka sayo min rago da yake dan kasuwa ne ka san su Allah ya ba su hikima yan kasuwa da yaje ya duba nan ya caje nan ya caje nan ya caje nan sai ya sayi wani rago gobjeje a rabin dinari ya sake sayan wani rago gobjeje a rabin dinari yanzu a dinarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi raguna nawa biyu kuma duk kyawawa ya zauna a kasuwar ana nan ana nan har sai da ya sai da ragon guda ɗaya a dinari mun gane wannan sai ya ɗauko dinarin nan da wannan ragon sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga dinarin ka ga kuma ragon ka <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam mamaki yace barakallahu laka fi tijaratika Allah ya maka albarka a kasuwancinka daga nan ce wala ko ƙasa na ɗaga zan sayar zan ci riba <laughs> albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da kasuwanci ba halal bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa addu'a kai ba saboda sai ya zama du madina da kewayenta babu wanda ya kai shi kudi da tafiya ta tafiya babu magana abubakar ko usman a wajen dukiya inda zaka hada su da abdurrahman dan aufi babu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kuma Allah madaukakin sarki ya halatta kasuwanci ya haramta riba ai inna ma jawaza bi zalika ah, li'tiradihim ala ahkamillahi an musu hukuncin nan saboda sun keta hukuncin Allah madaukakin sarki fi shar'ihi a cikin shari'ansa ko walaysa hadha qiyasan wannan ko ba qiyasi ne ba qiyasan minhum ba qiyasi su kai ba a shi kanta riba din a'a wani dabara aka yi da za a halatta cin riba da sunan kasuwanci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu faman ja'ahu mau'izatun duk wanda wa'azi ya zo masa min rabbihi ko daga ubangijinsa aka ce masa abu kaza da kaza da kaza babu kyau sawa'un matsalar riba ne ko kuma ta wani abu daban ne aka ce Allah ya hana abu kaza ba yanzu azi bai zo maka ba daga ubangiji to fanta ha sai ya hannu a'a ai ban san Allah ya hana ba sike dan sai ya daina ha sai ya hannu ko to duk wanda haka ta faru da shi falahu masalafa to duk abin da ya a baya ba matsala Allah madaukakin sarki ya yafe wannan ya haifi wannan wa amruhu ila Allah sannan sauran lamarinsa kuma yana gurin ubangijinsa da haka idan ya tare daga nan ya kuma ci gaba da kyautatawa to shikenan Allah madaukakin sarki zai zai abin da a wata aya ma Allah madaukakin sarki cewa yi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu ma hasanat wancan abu da yayi na bayan mummunan Allah zai mai da shi lada kuma barnar fa da yayi yau wa'azi ya zo masa take bai musu ba sai ya ce ya daina barnar da ya sawa'un kun shan giya ne ko cin riba ne ko zina ne ko kafirci ne duk abin da ya aikata na baya wannan sai din Allah zai mai ta lada kuma ko laika yubaddilu yi ati hasanat wa kana lahu ghafuran Allah kuma yawan gafarar rahima wanda ke wato kenan mai kai da haka shi yasa yake fa amruhu anan fa amruhu ila Allah yanzu al'amarin sa ya koma zuwa gurin Allah madaukakin sarki shi zai yi wato kenan hukunci a gare shi a gare su don haka afallahu amma salafa Allah ya riga ya yafe wato kiran abubuwan da suka aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar da aka ce maka da yaki yace daga yau jama'a kullum riban fil jahiliya ta tahta kadami daga yau duk wani riba da yake tsakanin mutane a zamanin jahiliya kafin musulunci ya zo daga yau na sashi a ƙarƙashin kafata na take babu maganar riba tun daga wannan ranar shi duk wani riba yanzu musulunci ya zo an hana ko to duk wani kuɗi da yake sakali tsakaninka da wani a zamanin jahiliya ya karɓi buhun gero ne ko buhun dawa ne ko buhun masara ne ko kuɗi ya karɓa amma zai biya ka kaza to bai biya ba har ya zuwa yau dinnan to na sa kafa na take da haka ya dawo maka da asalin kuɗinka ko ya dawo maka da buhun geronka ko wani abu makamancin wani babu maganar riba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yanzu idan mazan Allah sallallahu ya ce duk al'amarin riba ya sa ya take a kafarsa sai dan musulmi ya zo yana yi kenan kaga fa ya doke kafar annabi sallallahu ya dauki wani abun ya ci gaba haka ne ko ba haka ba mu yi kyakkyawan magana fahimta akan wannan al'amarin ya ce musu kullu riban fil jahiliya mawdu'un tahta kadami duk wani riba na jahiliya na sa shi a karkashin kafata na take shi saboda haka Eh, kada mai ya hatini wannan kafofi na guda biyu nan wa awwalu riba adau riban abbas kuma riban farko da na fara sa a kafata na take shine riban abbas waye abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam babba na ma riba duk wani wanda ya san ya karbi kuɗi a gurin abbas babba na to ya dawo masa da tsingalimin kuɗinsa babu ƙari duk abin da ka karba in ma buhu ne in ma menene ka dawo masa da kayan sa babu na fara take na baffa na kage kenan ta fara daga gida ko yawwa charity begins at home sadaka daga gida ya fara ya fara takewa kenan in ya take na gida zai take na kowa ma to duk wanda kaga yana riba to fa ya tunkuɗe don annabi sallallahu ba zai dage kafarsa dan ka dauka ba sai dai ka buge kafar in ka buge ta sai ka zara sai ka dauka ka je ka ci gaba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa man lam ya'murhum bir radd ziyadati ko ai wa lam ya'murhum bir radd ziyadati dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai umurce su sake wato kenan dawowa da ƙari ƙari al-ma'kuza wanda aka rika a gare su bi hal jahiliyyah a zamanin jahiliya bal a'a afa anhu <coughs> Allah ya yafi bai ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce jama'a daga yau duk wanda ya san a zamanin jahiliya ya ci riba to ya ɗauki wannan ƙarin ya mayar ma mutane a abu ai wannan ba kuma eh ka sha karɓan dubu a gona kana kamun dubu da ɗari biyu ka sha karɓa ka sha karɓa tun zamanin jahiliya yanzu a abu da sace to wannan dubu da ɗari biyu biyu biyu nan duk in tara in dawo maka da shi a annabi sallallahu alaihi haka nan ba shi ma wancan ya sha amma wanda ba a biya ba to yanzu ba za a yi ƙari ba mun gane wannan da haka shi sa Allah ce falahu ma salafa abin da ya gabata ya ci na riban wannan shi na ya ruwa ta sha wa amruhu ila Allah ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa man ada wanda kuma ya kuskura ya koma cin riba eh ai ada ila riba ya koma cin riba fa fi'luhu ba'da bulughihi nahayillahi wannan aiki da aikata bayan labari ya zo masa cewa Allah madaukakin sarki wato kenan ya hana kai wannan mutumin faqadista jabal ukubata wallahi ya cancanci azaba wa kamat alaihi hujja kuma an tsaye da hujja a kansa wannan shine dalilin yasa Allah ya ce fa ulaika ashabun nar wannan sune asalin yan wuta kun fiya kalidun su dawo dawoma a cikin ta saboda ka duwa da yake cin riba ana tsorace masa wato kenan wannan aya kun fiya kalidun sasu su dawoma a cikin ta Allah ya kiyashe mu to mu je malami haqullahu yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat hmm. والله لا يحب كل كثير نسيم Allah madaukakin sarki ce ya muhaqqu Allahu riba wallahi Allah yana ɗebewa albarka da take riba dukiya kake samu ko ta hanyar riba za ta taru za ta taru za ta taru za ta taru amma akwai abin da ake kiransa albarka to ba za a samu a cikin wannan ba bari ba da misali yanzu Shehu Usman dan Kodewa ya rayu shekara nawa 63 ya bar duniya amma ayyukan da ya yi a ɗan wannan shekaru 63 na lokaci da ya samu ya je ya karatu ya yi ilimi da lokacin da ya ware ya karantar da mutane da lokacin da ya ware ya yi jihadi da musulunci ya tabbata da lokacin da ya ware ya yi rubuce-rubuce ya rubuta da tattabai sama da 200 ɗan ƙanana-ƙanana haka don amfanin al'umma sai ka gato a wani lokaci ne ne ya wa'in abubuwan ne kwata-kwata yaushe ne ya je ɗalibcin yaushe zo ya tara mutanen nan gaba ɗaya karantar da su yaushe ne aka yi wannan jihadin yaushe ne samu lokaci ya zauna ya rubuta waɗannan littattafan ne to kaga dan wannan rayuwar tasa Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka sai ka samu wani mutum a shekara 63 sai ka samu wani mutum ya yi shekara 163 kan nawa ne ninkinsa 126 ko wani sai ka samu ya yi shekara 126 a duniya bai karantar da ko mutum ɗaya ba bai rubuta ko littafi ɗaya ba bai musuluntar da ko mutum ɗaya ba la'alla kuma yana da dukiya to ina yanzu wanne ne mai albarka wannan da ya rayu shekara 120 ko kuma wannan mai shekara 60 saboda haka duk yadda dukiya ta kai da yawanta in akwai riba a cikinta to babu albarka a cikinta babu albarka cikin ta a nan gidan duniyar za ka zama kai mai gadi ne na dukiya kawai mai gadi ne kawai kuma ran da ka tashi ba mamaki in ta tashi in ta tarwa tsaye kenan in ta tashi in ta tarwatsai shi kenan ƴaƴanka ma sai a nemi dukiyar a rasa a gudu su ba ma kallon misalai irin wannan kala kala shi ne ko wani da ke gaya min a cikin wannan ramadan din da yake gaya min abokin aikinsu suna aiki a bakin aikinsu aka zo aka ce masa tashi kawai ai baba ya rasu ga billions na kudi naka ne wannan ya tafi yanzu haka babu komai ya kare kuma ya bar aikin tun wancan lokacin ina kudin ya tafi ba za ka taɓa tsammanin a rayuwa zai iya cinye wannan kudin amma babu ya tafi dama ba haushe ba sakwace ya ce garin banza a farar horo din banza shi ka karewa ko ba ka bane saboda babu albarka kuma da Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka da za ka ga ta yaukaka to Allah madaukakin sarki yake shi da aka ce yamhaqullahu riba Allah madaukakin sarki <coughs> wato kina anan yana ba mu labarin cewa yana ɗebe albarkar riba ay yana tafiyar da ita imma bi an yuzhiba habil kulliya ko dai ma dukiyar wata ran kai da kanka ta kare ko ta kare a hannun ƴaƴayen naka a neme ta a rasa kamar yadda muka yi mana min yadda sahibi daga hannun mai ita din ko hannun ƴaƴansa aw yahrimuhu barakatul mali ko kuma a haramta masa albarkar dukiyar fala yanfa'u bihi ko falan tafi ubi sai zama ba za ta amfane shi ba ba za ta amfane shi zai ta dukiyar ta ja masa matsala dukiyar ta <coughs> ja masa matsala <coughs> hakan nan zai rayu ba ta da albarka wato ginin sai dai matsala ne matsala an ce wani aboki da aboki suna tadi a Kano shi wanda ya yi kuɗi ya sai gidaje kaca-kaca a cikin Kano ga motoci ga mene wani kuma yana nan yana ta fama da fi cikin fi cikin harin sai eh, talakan ya ce wani ka jira ɗinka wallahi ya je yi dariya ya ce na ratsa da Allah da zan koma kamar ka wallahi haka nake so da zan koma kamar kan haka nake so ya ce wannan abin da nake ciki na dukiyar nan kai dai kai shiru kawai a barka za cikin gashinta wallahi da zan koma kuma ba zan iya komawa ba da zan koma kamar ka ina tura amalan ke na rantsa da Allah da ya fi mun alheri karka sha'awan wannan abin da nake cikin kwata-kwata ya ce babu amfani a ciki yi sha'awa in yake gaya masa kaga to saboda ka kaga dukiyar ta zama wato kenan a matsala ba za ta amfana a duniya ba kamar da Allah madaukakin take ki ta kullu asawal khabisu wa tayyibu walau ajabaka madha kasratul khabith da ke mai kyau da mummuna ba za su taba zama daidai ba ko da yawan wannan din ya baka sha'awa wannan din tuli haka amma wannan kuma dan can to wannan yawan nasa kare ba kare kare kare kare kare taba daukar hankalinka nan din dai anan albarkar take nan din kuma anan zaman lafiyan yake nan din kuma anan ci gaba yake mun gane wannan to saboda haka kar abin da da yawa mutane da suke da dukiya a duniyar nan in an yaye an yaye an yaye sai ka gudu kai kana sha'awar wallahi in aka yi bincike aka yi bincike aka yaye aka yaye sai ka gudu ko ba ka ba yanzu ba gashi cikin duniya na ana yinsa ba masu ita din ne za a bincika bincika kuma sai ga an kawo mutum an daure shi a walakanta shi a sa kurtun dan sanda ya saka a gaba brigadier ma da bai sai zo kusan ka ba wallahi sai ya nemi izini sai ka ce in ba ka wallahi ka fi karfin shigowarsa general ma wani lokaci wallahi ba zai zo ba Allah sai ka bada izini Allah madaukakin sarki ya sauka saboda haka yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah maɗaukakin sarki yana kwashewa albarkar riba yana kuma wato kinan riban ta sadaka yana sa albarka a kinta Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala ya eh, minane wa al khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an idan wannan barna ne dukiya ta ta abin ta riba Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki sashen ta maka a shashi gaba ɗaya ya lalata ta al yaj'aluhu maza fi jahannama sai Allah ya sanya ta a cikin jahannama dukiyar ba wuta za ta shiga balle kai da kake cin dukiyar Allah ba dauki sai ke sauka haka kuma Allah ba dauki ke ji ma atitum min riban li yurbu bi amwalin nasi wala yurbu inda Allah duk abun da aka ba ku na riba a cikin dukiyar mutane dan ya karu to ya ta karu ya ta karu amma a gurin Allah ba za ta karu ba wala yurbu inda Allah a gurin Allah can fa kaga wancan yace dukiyarsu da ladarsu yana gurin Allah yau ka ta a gurin Allah dai kam ba za ka samu karuwa ba ba za ka samu karuwa ba kwata kwata saboda me haƙon lahun riba Allah madaukakin sarki ya ɗebe albarkar riba ya tsine mata ya lalatar da ita wa yurbi sadaka yana kuma wato kenan sa albarka a sadaka ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka Allah madaukakin sarki yadda ya ga dama yake sa kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaka bi adil bi tamratin duk wanda ya sadaka da kayan da eh, eh, dila daya wato kenan ta dabino misali a ce misali a ce kwando daya na dabino min kasabin ɗayibin wanda ya je samo ta hanyar halal ɗinsa wala ya illa ɗayibin kuma allah baya karɓa face abu mai tsarki fa inna allaha ya Allah madaukakin sarki zai karba nan wala wala eh, eh, menene wala yaqbalu Allah illa tayyiban jumla ce mutarida jumla ce itiradiya ala mahalla laha min al-i'rab duk wanda ya bada sadaka ko da kwatankwacin wato kenan eh, kwando ɗaya ne na dabino ko kuma ce ko naira goma a takaice ko sanayya ɗaya ta gero ko na abu makamancin wannan ko in dai ta hanyar halal ɗinsa ya samu kuma Allah bai ya karba in ba halal ba saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ko to ya ha Allah madaukakin sarki zai karba bi yaminihi da hannunsa na dama suma yi ha sannan sai Allah ya madaukakin sarki ya ci gaba da gina ta yana gina ta tana girma tana girma tana girma ta girma sahibi ha dan amfanin mai sadakar kama yurabbi ahadukum fuluhu kamar yadda ɗayan ku yake renon dan dan dukushin in haka baka doki dan karami ka kawo masa wannan ka kawo masa wannan ka kawo masa wannan kana cire nasa wata nan sai ya zama ingarma ko to wannan sadaka Allah madaukakin sarki zai sa ta rika girma ta rika girma ta rika girma hatta ya kuna misalin jabal sai girman ta ya kai misalin wato kenan dutse irin ma kama kan dutse zaka shiga garin Bauchin nan kai ku abin da ka ba sa da ɗaya na gero Allah yana kumbura shi yana kumbura shi yana kumbura shi yana kumbura shi sai ya kai <coughs> girman dutsen zaranda sannan ranar lahira in ka je tilin wannan abu sai ka tunanin a dan abin da na bari shine wannan sai ka rasa yadda ka yi saboda farin ciki amma riba fa na farko abin da za ta fara sa baka tukun tun a filin tashin kiyama ba za ka tashi sai da matsala ba za ka tashi ba sai da matsala sannan kuma zai iya sanadiyar wato kenan mutum ya zama ya shiga wuta to saboda haka Allah madaukakin sarki yana ribantar da sadaka yana sa mata albarka wallahu la yuhibbu kulla kafarin lalle Allah maɗaukakin sarki baya san dukkan mutum da yake yawan kafirci timin wanda yake mai yawan sabon Allah ala hibu kafuran kalbi wanda zuciyarsa akwai yawan kafirci timin kauli maganganun sa wato kenan kullun na sabo ne baya faɗan daidai wal fi'il ko kuma aikin sa ma gaba ɗaya. <coughs> wala budda mu munasabati ah, fi katabi hadhihi al aya bi hadhihi sifa dole ne ya zama wato kenan an yi munasaban karewa wannan aya da wannan sifa kaga duk maganar riba ake maganar riba ake maganar riba ake da haka ayar da ta zo karshe sai ta ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin asib Allah baya <coughs> dukkan mai yawan sabo mai yawan kafirci kai kafar mai yawan kafirci ba kafir ba kafir shine yayi wanda ya kafirce amma kafar yayi ya maimaita yayi ya duk aikin kafirci yayi wannan yayi wannan ya sake maimaitawa shine kafar athimin kuma mai yawan sabo yayi wannan sabon yayi wannan sabon duk wannan wai ana jingina shine da me bai cin riba saboda in ya karba yau kaman kafirci ne in ya karba yau kaman kafirci ne in ya karba yau kaman duk yana butulcewa Allah madaukakin sarki kuma in ya karba yau sabo ne in ya karba gobe sabo ne in ya karba jibi sabo ne kaga kenan ya zama kafar ya zama kuma athim me yawan aiki na kafirci me yawan aiki na saban Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ce baya son wannan mutumi to wanda Allah baya son kuma ranar lahira bai kamata ya zama sa kaga matsala ne wanda Allah yake so yana sa su aljanna wanda baya so fa sai dole sai ɗaya gidan Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to mu je malam lokaci ya yi to alhamdulillah a ɗan sanar da mutane ko za a ɗan ɗan ko saboda man da za a fara ta hajji tahajjudi to yau za a fara ne eh ba zai isa ba ma to yau za a yi ta hajji ko eh to sana samun dama da ɗan kake ta kai to yanzu kuma ya ne kunci na hara a to tunda baka samu dama baka la yukallifu lahu sai mai addu'a Allah sa ka yi na bana Allah ya baka damar yin na bana tambaya na kan kai shi malam da yara shi ni kan zuwa ga mata suke tahajjud masallaci da su je tahajjud da su tsaya a ɗakin su yi wannan ne kullara to da su je su tahajjud da su je su yi a su idan har za su iya tsayawa su yi yadda ake yi a masallacin sai su yi a ɗakin su ya fi lada amma in ba su da haddan alkur'ani da za su yi irin wannan din to kaga zuwa su masallaci ya ayyana. misali a ce ita ba haddaciyar qur'ani ne ko kuma tana akalla izu kaza kuma za ta ja ire yanda ake so ba ta samu kasala ba to dakin ta yafi ai ko namijin ma haka ne yawa dama encouragement ne saboda wanda shi in shi shi kadai ne ba zai iya tsayuwa akan al'amarin ba wallahu alam idan mutum ya sha azumi na rako mace ta sha azumi sakamakon al'ada kuma jini kuma ba ta samu dama ta mai da wani ta rama mun azumi sai da wata shekara ta zaɓi to shin azumin da za ta yi kafara ne ko ne wannan iya azumin da ta yi to kaga akwai sakaci a cikin wannan ko yanzu da ramadan ya dawo ai za ta yi kuma duko shi ma kuma in jini ya zo ta sake sha ta sake haɗawa shi ma in baɗin ya zo ta abin nan asalu shi ne za ta rama abin da ta sha ne amma kuma malamai saboda sakacin nan suka ce sai ta yi kafara da mai sakewa rankon azumi nasa har watan labara wani ya zaka sai ya kafara in ko ya kiya ya ja kansa azabar lahira ta muje za ta yi saboda saddulin zari'a e kafarar shine in ta yi azumin sai ta ciyar ba wai ta kafara ta gama ba sai ta rama azumin duk da ta rama azumin kuma sai ta ciyar duk da ta rama azumin sai ta ciyar yau shine abin da ke malam wannan kuma ya ce kai mana wa'azi da maganar kyautatawa ga shugaba wanda yake shugabanci sai ɗan suka taimaka musu su gina masallaci sai gina to idan ɗan ɓangaren wato wanda ba suka ce a gina masallaci su ma ya ce gina musu su a'a akwai abin da zai taimaka musu a insaniyarsu yawa idan dukiyar tasa ce kenan abin da ya shafi insaniyarsu su shine zai taimaka musu amma akan harkar addinin su sai bar su sai dai idan a cikin dukiyar gwamnati ne mun gane yawa to wannan kuma Yeah. ba to idan alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah canja masa da nufi alheri to Allah ka fitar wa cikin wannan kage a jihar nan da kuma kasan baki daya da kuma sauran kasashen musulmi gaba da Allah ka fitar da kowa cikin wannan kange nawa ake a salatu karfe nawa ake a salatu da minti arba'in to sannan kuma kin san cewa alfijir din ya keto eh idan ta san alfijir ya keto sai ta sha to yanzu kaga ba babu shi sai ta rama shi idan kuma ta tana gaggawa ne na kamar yaya ne ne an kira ne ba a kira ba ta sha shi ke na fahimta da hawa Allah babu wani matsala amma in ta sani dama inda ake dan sassaucin ba shine mutumin da yake cikin ci bai san lokaci ya gwa matso ba yana cikin ci aka ya salatu aka ce ya karisa wannan na gabansa amma dama wanda bai fara ba alfijiri yake to ba shi da wannan huriya ya sai ci gaba da cin abinci kuma samu yawwa sai wani observation da mutane suka kawo ya zo an kai wata tanada can makabarkar da suke cikin tanki an ga wasu kaburbura da sun kukuje hmm. wasu kuma sun yi rami sakamakon ruwa shi ne a magani suka ce ana neman mutane idan har ana kai gobe ana gayyatar mutane da ce a ɗan samu a gyara wani wuri to Allah ba da ikon taimakawa da sabon yi saboda wurin ya yi ruwa sosai sai da to Allah kai mu wanda ya ci kuma sai ya sanar da wanda bai ci ba to alhamdulillah bi salatu annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma sunna akibatuna kullaha Allahumma sunna akibatuna fil umuri kullaha ajirna min kizi dunya wa adhabil akhirah Allah madaukakin sarki muna roƙonka gafara muna roƙonka ka jin kai muna roƙonka cika da imani Allah ka gafarta mana ka gafarta iya mu gafarta iya mu ka gafarta malaman mu da malaman malaman mu iya mu da suka gabata Allah ka musu gafara wanda suke da rai Allah ka basu cika da imani Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan lamuran namu Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan kasa mu. Allah madaukakin sarki ka dauke mana talauci da kunci kai mana albarka cikin dukkan harkar neman mu gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki wanda suka roki addu'a mai kansu da masu yayayensu da marasa lafiya da Allah duka ta biya mana bukatar mu a cikin rahamarka wannan wata mai albarka <coughs> Allah mu dauki saki muna roƙon ka ba mu hazi mai yawa cikin su na alkhairi ka gafarta mana shirya da mu hanya madaidaiciya wannan karatu da muke Allah ka ganar da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shirya da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام حينا بالسلام وإكنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين